أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هاء الكناية وسكن يؤده مع نوله ونصله ونفته وألقه آل والقصد حملا كيتقه وامدج وسكن به ويرضه جا وقصد حم والإشباع بجل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما باب هاء الكناية babu ha'il kinaya kinaya shine damiri ana nufin ha'u damiri almuza almufrad almuzakkar an gane ko wata take hu an gane kitabu hu kalamu hu an gane madadinta akwai na mutakallim shine kitabi kalami akwai na muhatab kitabuka kalamuka an gane ko to damirin na ghaiba kuma ghaib din mufrad guda daya kuma mufrad din muzakkar akwai mufrad muannas ita ce laha an gane akwai mufrad musanna lahuma akwai musanna kai akwai mufradul eh, muannas ko mm. mufradul ga'iba ita ce muannas shine laha akwai kuma musanna na eh, muzakkar da muannas shine lahuma akwai lil jam'i kuma shine lahum idan maza ne idan mata ne lahunna wannan yana magana akan damirin mufrad al-muzakkar an gane asalin wasalinsa shine zamma kalamuhu kitabuhu darabahu akramahu an gane shine asalin wasalinsa ana yi masa kasara ko a masa sukun bisa ga wasu dalilai kasara idza kana qablahu ya'un aw kasr an gane ko idan qablahu kasara ce to anan ne ake yin kasara sai a ce lahu ka qabla fata an yi damma kitabuhu gabla hu damma an yi damma haka nan tabahu gabla hu alif an yi damma haka nan khuduhu gabla hu wawa an yi damma yaushe ake yin kasara idan kana gabla hu kasara amma bihi ba a cewa bihu an gane ko daidai a ce bihi haka nan idan gabla hu ya unta sai a ce ilaihi ba a cewa ilaihi an gane ko ilaihi da bihi ba a cewa ilaihu da bihu an gane su ko sai inda aka samu eh, wasu wurare an samu wasu wurare inda maimakon abu wannan ka'idar sai suka koma ta yi damba kamar yadda ya zo guri biyu a kira hafsa inda ya ce wa ma an hu inda shaidan kaga ma an salihu kaga da miri ne na mufradul ghaib an gane qablahu ya'un sakina duk inda aka fito ya'un sakina in ta zo kusa zai ce mata an gane ko ilaihi alaihi fihi amma wa ma'ansani hu domin aufa bi ma'ahada alai kullah yakon alaihi Allah wannan da sun wuraren da tafsir sa an gane ko akwai inda hamza yi an gane ko inda yake cewa qala li ahlihim kufu sai ce qala li ahlihum kufu li hu an gane li hu hum kufu a ga saba mu kaida an gane ko zai kama ka kira ibn warda iman da yake cewa qala la ce kuma amun to zakani hi sai ce to zakani hu an gane ko <laughs> to zakani hu ga kasara ku ga idan an gane su ko to wannan shine yadda ake saba ma ka'ida sai wasu gurare da aka saba ma ka'ida daga cikin guraren da yake an cire masa ya'un wanda ya'un din harful illa ce an cire li ajlin eh, jazm li ajlin jazm ko bina'u fi ilal amri an gane ko irin wa man yashaqiqir rasula min ma tabayyana lahu al-huda wa غير سبيل المؤمنين نوليه هذا kaga asalin sa nuwallihi kaga idan ka bi asali ya unsa kina sai ta zo qabla ha sai ka yi mata kasra idan ka bi halin da ake ciki ba yanzu kasra ce ta zo qabla ha kaga ala ayi halin da ya kasra za ka yi in ka ce itabarta al-asl ya unsa kina ce kuma da ba tana sanya kasra idan ka ce itabarta al-halal larahina kasra ce kuma ita ma tana sanya kasra an gane ko to sai aka cire ya'un din cire ya'un din nan sai ya zama na ha'un din ta tsaya daidai gurin da ya'in ya kamata ta zo to shine wasu suka dauki kun din sai suka dora mu ha'un din sai su ce ni walli ba ta walli wa nuslih jahannam ba alqih ilai an gane ko amma suna yin wannan ne kawai a inda aka samu cire ya'un. hausalansa akwai ya'un. sai aka cire yawon din saboda ɗayan abu biyu ana cire yawon din saboda ɗayan abu biyu ko dai saboda jazama idan fi'ilin mudari ne fi'ilin mudari shine fi'ilin mu'rab shi yake wa rafa'a ayi wa nasaba ayi wa jazama shine yake zuwa majzum idan sabaka hu harfun jazim irin sallam da la an da in ash-shar'iyya an gane da irin sallam ma to waɗannan su ke sa'ida abu na biyu shine bina'u fi'il al-amr fi'ilul amr idan za ka yi bina'in sa ga fi'ilul mu'tallul akhir fi'ilin da harful illa ke karshe shi ake kira naqis kamar irin su rama an gane ko da irin su qaba da irin su allaqa an gane to kaga duk wannan zaka masa bina'i ala hazfi harfil illa rama yarmi fi'ilul amr sai ka ce filin irmi kaga ka ce ya an gane ko haka nan irin su eh, allaka yulqi in ka zo fil amr sai ka ce alqi ba ilqi ba ilqi yana da hamza ta kadina farko da ita za a fara wa an alqi asaka sai alqi kaga ba za ka ja shi ba an gane ko to ire irin waɗannan idan suka samu ha'ul ba'da an gane ko kaman alqi fa alqi ilai kaga fa alqihi to kaga ha'un ta zo bayan an cire yawon nan to nan ne wasu suka yi iskari an gane ko to da shi wanda mara ya kama da can a talibiya da ke cewa sakin yau an ne ma da walle wa nusulihi wa nutihi min ha fatabiyar safiyan ala an gane ko kalmomi guda goma ne wanda aka samu sabanin sa alkurani yu'addi ma'nuwalli wa filihi. wani utihi min nan guda hudu ya samana wannan guda hudun su ne suka yi tafaki a kan masu yi musu sukun su ne fatabir safiyan ala alfatabir hamza safiyan shuba ala abu hamad ba kalmar sai ta biyar din ita ce wa an huma an haftin fa'alƙe wa an huma an haftin fa'alƙe ta kalmar ta biyar da su da haftin ke yin fa'alƙe an gane ko fa'alƙe ilayhin su da haftin su waɗannan ka zama samu kalma ta biyar kenan sai kalma ta shida ita ce wa yattaqi hama safwahu qaumun bi khulfin wa alhala kaga ta ne nawa kenan ta shida ko ita ce wa yattaqi وقل بسكون الكاسر وسكون الميمين وقل بسكون الكاسر والحصر حصه ويأته لدى طه اعتدت نوع تبقى ويأته لدى طه للإسكان مجلا إيش وفي الكل كسر الهاء بان لسانه بخلف وفي هذه بوجهين وجلا إيش وإسكان يرضى يرضاه لكم وإسكان يرضى يمنه لص طيب بخلفهما والكسر فاذكره لو فلا له الرحم والزلزال خيرا يا washarren yara harfai sai ita ta goma ya rahu guda biyun nan sai ta ta tara kenan ta tara ta tara ga ta goma wa ana har biyu a ga ta ce ta goma waɗannan su ne guda goma an gan su ko mm. to yanzu waɗannan bisa ga kira a saba a kenan sha da biyu a yi kawo su mm. nan da ya zo sai ya ce wa sakin yi allih ma'anu wallih wa nuflihi wa nuftihi min hafa a wa nuftihi wa alƙihi ala kaga ne ya kama ne ni walli wa nuslihi wa nutihi minha wa alqi kalma biyar duk waɗannan guda biyar din yusakinuha abu ja'far kaga abu ja'far min jinni salasa yana iskani yayin da nafi'u shine asalin abu ja'far nafi'u bai iskani duk can guda goma nan gaba ɗaya ba inda kaji an ce ga inda Nafi'u ke iskani an gane ko to kaga abu amr khalafa aslam nafi'u baya iskani sai abu amur ya iska ne ga waɗannan guda biyar inda muka zo kansu yanzu waɗanda muka fara da su daga sun yi tufaki abu ja'far ya musu iska ne kuma ala ke duka biyan da an ambata sunan ƙari'i ana nufin ittafaka rawiya a gane ko zai kawo mana sauran inda akwai can da abu amur na daga ciki hamza na daga ciki hamza shine asalin khalaf abu amur shine asalin yaqub an gane ko to in bai ambace su ba kaga suna tare da asali hmm. amma in ya ambace su zai ga mana samanin sai sai wal qasru hummila wal qasru hummila al qasru hummila hummila shine wa hawo ya ko kaga ko khalafa aslahu shi abu amrin iskanin yace hmm. amma ko shi yanzu yayi qasr irin qira'at galibi hmm. al alqih ilayhi qasr shine ba tare da jamma kai qasr karkar amma ba tare da kayi mata shi ba yi an gane ko wani wallihi ta walla wani lihi jahannam shine ne kira'ar kasra khalisa shi ne kira'ar kalo an gane to shi ne kira'ar yaƙo ya ce wal qasru humila ka ya kamar ya ita ma yaƙo na mata kasru za ka ga yanzu yaqub yana kasar a bisa kaihi da kalmomi shida waɗannan guda biyar da ya ce abu amur na musu iskani bi ziyadati yattati an gane ko zama shida to saura matsayin abu ja'far ga wannan kalma ta shida sai ya ce wamdu jud wa sakin bihi su ne rawuyan abu ja'far jud shine ibnu jammal eh, bihi ba'un shine ibnu warda sai ya rawunsa na fa na biyu Eh, shine ibn jammal yana madda ma'ana yana sila tare da madda an gane ko sai sila tare da madda sai ce mun yi tsayin laha wa rasulahu wa yattaqi wa yakhsha Allah wa yattaqi wa yattaqi wa yattaqi wa yattaqi wa yattaqihi da kasra yake hmm. hafi ke yi sa wa yattaqihi an gane hmm. na sai da da madda shine wa yattaqi wamdud wamdud jud an gane kai ya taƙi wannan ya koma ga yaƙu amma wamdu da jud shine kirar ibn jammal wa takil bihi shine kirar ibn wardan ibn wardan ya iska ne. an gane ko kamar sau da haka abu jafar yana iskanin kalmar ya taƙi kamar sauran ala riwayati ibn jammal ibn wardan yana ishba'inta ala riwayati ibn wardan ibn Jamal. an gane mhm. Wayar yardahu ja wa yardahu ja kalmar yardahu ita kuma ja ja shine imanin jama'a ibn jama'a ne yake wayar da mu yana mata iskan iskan saboda shine karshen abin da ya faɗa da haka imanin jama'a yana ya raza lakum an gane sai ya ce wa hu ja wa qasrun hum hum shine yaqub khalafa aslahu yana mata kasa wa raza yumnu hu lufsu tayyibin wa khulfihi ma wal qasra fadhkuruhu law fala lahu rahbu an gane ko wal qasra ke. kaga abu amr bai daga cikin masu ka don ya ce wal kasara fa zukuruhu lau fala lahu arrahabu arrahabu alham alif nan shine nafi'u kaga babu abu jafar babu abu amr to da ka khalafa aslahu abu amr sai ka wal kasara fa zukuruhu lau fala amane waqsur humko والإشباع والإشباع بجلا بجلا شيء ابن وردان شيء كمش إشباعي an gane sai ya ce yarda hulafu. an gane yayin da fi wa can bai daga cikin masu ba yi ko wa iskani yarda yumnu hulu su dayyibin kulfi ma wal kasar fa na law fa la ga nafi na daga cikin lahun rahabu shi ne ar-rahabu da haka nafi yana kaso eh, yanzu shi ibnu wardan khalafa aslahu an gane sai ya jashi an gane sai ya masa ishbahi shine wa ba gujjila shi kuma ibn jammaz ya masa iskani, an gane da yadda ya ce wa yarda a alai ibn jammaz ya masa iskani kai mukhalafatan li asri shi ma ibn wardan ya masa ishba'i mukhalafatan li asri ويأته أتى يس وبالقصر أف وأرجه بن وأشبع جد وفي الكل فانقلا ويأته أتى يسر يأتي لدى باها ومن يأته مؤمنا an gane ko don haka ata ne na abu hmm. yusturun shi ne rauhu za ka da abu jafar da rauhun an yi aku ya suke wa ya ce shiba'i saboda shi ya cika hmm. sai wani shiba'u jila wa ya ce ta yusturun da haka abu jafar yana iskanin ya ce an gane ya saba ma asulahu min ɗari ke kalon hmm. an gane kalon yana da fuska biyu da yake cewa wa fi mai waya ce lada baha biliskanu gudjila. an gane gudjila. a ga kalon kenan ko sai can yace wa fil kulli kasrul ha'i ba lisanuhu da qulbin wa fi baha wa haini bujila kaga nan kalon yana da fuska biyu a gurin ya atihi mu'mina yana da iskan yana da kasar shi ko warshu yana da fuska daya an gane ita ce ismail an gane to nan khalafa aslahu min dariqi galon yusrun shine rawun kaga rawun shi ma kalafa aslan saboda abu jafar yana masa a wannan da yake cewa ce lada da shi yana masa ishba'i na yana masa ishba'i saboda masu iska ne su ne bujjila an gane wa ya ce lada da habil iska ne bujjila an gane ko matukar ba iska ne ba a ce da habil iska ne bujjila ya yi talasu ne haka ne qala fa aslahu min dariqi susi haka ne kalin ke da fuska biyu da hmm. haka sai susi ke masa ne. to da haka wannan qala fa aslahu min dariqi susi hmm. an gane kuma kaga shi ne matsayin susi din to amma da ke kamar muku bayani hmm. shi bai gina akan rawuye ba ya gina da rumuzin akan sabanin kira'a da zai ambata akan sabanin ƙari da an samu sabani ga ƙari to zai ambata ko da sabanin muwazza'ai ne rawunsa na farko ya daidai da rawun farko can rawunsa na biya daidai da rawun na biyu sai ya ambata an gane wannan shine wannan mhm. wa ta ata yusun wa bil qasdi duf wa bil qasdi duf duf shine uh, ruwai kalafa aslahu an gane saboda abu ja abu amr rawun sa sun rabu hmm. susi yana iskani hmm. hasu duri yana ishba'i hmm. an gane ko hasu duri na ishba'i to shi kuma nan rawunsa na rawunsa na farko rawunsa na biyu shine raw yana iskani haka ne ko wa ya'ti ata yusrun yana ishba'i shi kuma wancan wabil qasri tuf shi kuma ɗayan yana kasar ba tare da ishba'i ba wa arjihi bin wa arjihi bin arjihi wa akahu guda biyu a gana daga cikin wa in kilmatan atlaqtu fa shuhra ta'tamid kaga da zaga yace arji bai ce duka biyun ba ko guda daya to amma tunda an riga an santa an gane to san itlaqin sai ya nuna cewa guda biyu ne to da haka duka biyu ne ke don haka wa arjih bin bin shine ramzi na ibn wardan ibn wardan kaga ibn warda me yake wa arjih yana matakan kasar an gane kasar shine kira'ar kalu an gane karun ke arjihi wa a kawo. Hmm. to da ka ibn Warda wardan kira ta yi daidai da ta kalu hmm. wa arji bin wa arji bin wa ashbi wa ashbi jud kuma ibn jammas eh, ibn jammas shi kuma kira ta yi daidai da ta warsu hmm. tunda warsu sila ke wasil haja wadan dole raibin da su kala kaga warsu na ciki to kaga kira ta rabu daidai da a ce yana bin ka'idar cewa in rawun farko ya daidai da rawun farko rawi na biyu ya daidai da rawi na biyu ba zai ambata ba kaga da ban sanin wannan kira hmm. an gane ko amma shi yana bi itibarin muhalafar ƙari to da haka sun rabu su ma biyu kamar yadda wadancan su fara rawun hmm. farko ibn wardan yana kasar kamar yadda rawun farko na nafi uka alun ke kasar rawunsa na biyu ibn jammaz yana ishba'i kamar yadda rawi na biyu na nafi'u ke yin ishba'i hmm. an gane wa ashbi'u jadwa fil kulli fanqula fanqula fanqula ramzi na nawa khalaf khalaf wacce tarjama ya ambata qablahu qalilan ashbe ashbe dan haka khalaf yana ashbai gaba ɗayan su tun daga farko sakin yau adde har zuwa nan duka khalaf ashbai yake za ka ga ya saba mu hamza gurare da dama kalmomi hudun farko ne yace wa sakin yau adde ma nu walli wa nusli wa nusi fatabir safiyan hal da kalma ta biyar wa anhu man hafsin fa alqaita yattaqi hama safahu بخلف وأنهل شنو خلف وقل يشركون لك والكسر الصوات لنا داها يشتلى وفي الكل كسر الآئبان لسانه بكل وإسكان يرضى يمنه لبس الرجيم هذا بيت لم يأي موافقة فيسي منه بكل فيهما والكسر فاذكره كاغينا شيء كسر فاذكره نا حمزة ينا قصر شيكم أنا كاغينا إشباعي نعم. an gane wal zilzalu khairan yara biha wa sharran yara sakin li yasula wa wannan kenan dan haka nan shi ma bi ya yi ittifaqi suna hamza na sila yana ishba'i a zilzalu khairan yara haka nan wa ana farun idan mun har mal hamza ba shi na kiran ta da yawwa kaga ya iska ne a nan tare da nafi to kaga nan ma ya sa maka da haka wa fil kulli fanqula khalaf khalafa aslahu ya musu ishbahi gaba daya kuma shine asali ga dukkan su gaba daya in kaga an yi abin da ba iskani ba ishbahi ba to bisa ga wani dalili وفي يده قصوط وبنت رزقانه وها أهله قبل امكث القص فصلا وفي يده قصور قل هذا قل شيني ruwai. ruwan fi ke yadihi an gane ko inda yake cewa bi yi guda biyu illa an yi afuwa au ya afuna au ya afuwa alladhi uku da su nikah an gane ko haka nan da yake cewa ku illa man shi mu gani man yuka rafa garfatan bi yadihi bi an gane ko shine bi surqul guda biyun biyu yana musu ba guda biyu ne subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay an gani yawwa qul man bi an gane duk yana musu bi yadihi qusrul qul wa bin turzaqanihi bin shine ibn warda shi ma yana yin kasur an gane ko la ya ati kuma ta'amun turzaqanihi illa turzaqanihi illa wannan a shari'a ce babu ita a cikin saba haka nan shi ma wancan da ya kawo yi babu ita a cikin saba sai na kasan ya ce wa ha ahlihi qablan fusul fusila shine khalaf an gane ko ya saba ma hamza dama ya ce fa in khalafu azgu da kaga yan mushi kira to ya tsari in ya saba ma asalin sa shi hamza yana yin damma li hamza tafaddu kasra ha ahlihim kusu ma'a guda biyu duka na da na suratul kasar hamza na yi musu wannan li ahli hum kutu to shi kuma wannan yace wa ahli qablan kutul kasru kaga ya kasra ya saba ma hmm. hamza la ka wafaqa jama'a kuma abu ja'far shi ma wafaqa aslahu bil kasra hmm. yaqub wafaqa aslahu bil kasra da ka cikin qur'an al ashara gaba daya hmm. hamza shi kadai yake yin li ahli hum kutu na gane ko alhamdulillah an yi wannan karatu yau alhamis sha takwas ga watan shawwal hijira na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan jun watan shida miladiyya dubu biyu da ashirin